وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا تكون وتربيع الثاني شكرة تدبو da ɗari hudu da ashirin da biyar kuma wanda yake sha uku ga wata haka ne? To, kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan masallaci mai albarka don karanta littafi mai albarka na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam na fadilatu sheikh al-daktur sheikh hassan eh, umar eh, sa'ad bin yusuf abu aziz rahmatullahi alai wa hafizahullah bisa ga iko na Allah tare da za mu ci gaba da karatu idan nan ya tunawa daidai wannan shine darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi haka ne tayyib muna kuma kan shaksiya ta uku ta Uthman bin Affan radiyallahu an gabannin ci gaba da karanta shaksiya ta wannan baban Allah Usman bin Affan radiyallahu an iya da kyau mu sani cewa daga nan shaksiyan ko daga abin da muka karanta na farko zuwa ƙarshen littafin a rayuwar Usman bin Affan radiyallahu an akwai darussa zuwa ga mutane guda uku na farko zuwa ga duk mutumin da Allah ya bashi shugabanci yayi adalci akwai darasin da zai darasi da zai koya cikin rayuwarsa duk inda Allah ya baka jagoranci kai adalci sai Allah ya dora maka jarabawa mai girma a cikin rayuwarka na biyu akwai darasi ga duk wani bawan Allah mai ilimi bi ma'ana mai da'awa kiran mutane zuwa ga kan sunna kiran mutane daga barin zalunci zuwa adalci a cikin ga duk mai yin wannan harka akwai darasi da yake koya cikin rayuwar wannan bawan Allah Usman bin Affan radiyallahu anhu tun asali tarihin duniya tsakanin sunna da bid'a yaki ake yi tun tarihin duniya tsakanin adalci da zalunci fada ake yi tsakanin gaskiya da ƙarya fada ake yi amma na kullun sunna adalci gaskiya su suke yin nasara amma na dai kai da kake awa zuwa gaskiya sai Allah ya jarrabe ka sannan na uku ga duk wani mutumin da Allah ya nufe shi da alkhairi a rayuwarsa ko na ilimi ne ko na mulki ne ko na dukiya ne matukar yana bin Allah to akwai darussa da yawa da zai koya cikin tarihin wannan bawan Allah Usman bin Affan radiyallahu an sati da ya gabata mun tsaya kayan zargi da ake yi a kayinsa an rubuta zargi kala-kala wanda wasu mutane waɗanda ake kiransu ‘yan tawaye suka shirya don yaƙar Usman bin Affan radiyallahu an zargi ɗaiɗai kaman guda shida zuwa bakwai manya-manya na farko mun karanta shi a sati da ya wuce na cewa bai kashe Ubaidullahi bin Umar ba wanda kuma akwai hukuncin kisa a kayinsa. muka bayyana amsa da cewa ai ya bada diyyarsa ga kuma dalilin bada diyya ga kuma sahabban da suka bada shawari akan haka na biyu aka zarge shi da cewa baya bawa kowa mulki sai yan uwansa irin su Abdullahi ibn Amir da al bin ibn Uqba radiyallahu anhum wannan zargi aka ba da amsa cewa bai da alkhairi ko kadan kuma zargi ne da bai da asali na uku zargin da ake a kayinsa a kansa da ikon Allah za mu tashi wannan zargi guda shida zuwa bakwai da aka yi a kansa an kulla su ne da gangan don a samu daman gusar da shi akan shugabanci ɗaya kenan na biyu kuma don a yi ƙoƙari a ga duk yadda za a yi Usman bin Affan radiyallahu anhu an walakanta shi wannan ke bayyana mana ga duk wanda yake ƙoƙarin shugabanci na adalci sai Allah ya jarrabe shi ko irin wannan jarabawa ko ƙasa da shi gwargwadon imaninsa. don haka zargi na uku aka ce amma qauluhum cewa lalle maganarsu su innahu cewa lalle da lamari yake harrakal masahib cewa Uthman ya kona qur'anai muna zargin ka da cewa ka kona qur'anai ka dauki qur'anin Allah ka sa an tara su waje da an fanka musu wuta waɗannan jama'ar da ke zargin sa ba fa sun zo da niyyar cewa su ba musulmai bane a'a su dinnan musulmai ne da wannan kuma suna na musulunci suke aiki shi yasa suke zargin cewa ya kona qur'ani inda ba musulmai bane ai ba abin da ya kawo su da zargin wace ya kona qur'ani shi abin da ya faru na kona qur'anin sa fal jawab amsa ita ce qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yace fa wallahi na rantse da Allah ma harraqaha illa ala mala'in min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Uthman bin Affan bai kona Qur'ani ba sai a cikin taron sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi jama'a na gabaki ɗaya mu sahabbai ya tara waje ɗaya wa qala yace ma taquluna fi hadhihi alqira'ati allati ikhtalafa an-nasu fiha me za ku faɗa akan wannan ƙira'o'in Qur'ani da mutane ke yawan saɓani a ciki saboda a lokacin ana karanta Qur'ani da ƙira'o'i kala-kala sannan kowane gari malamin su daban kuma sun ɗauka cewa duk wani mai karantar da Qur'ani in ba malamin su bane hayaniya ne daban kaura har aka yi label abun da wannan ke karanta Qur'ani kira'a ce ingantacciya abun da wancan ya karanta Qur'ani kira'a ce ingantacciya amma na wani na cewa karatunka bai da kyau wani na cewa karatunka bai da kyau banda wannan kuma aka samu sabani wajen jera surorin Qur'ani da ayoyi wasu ayoyin sai ka same su a wata sura daban ali masalan ali imrana a wani rubutun sai ka samu ayoyin a cikin suratul tauba wani bugu ka samu ayoyi a anfal a wani bugu sai ka same su a cikin ainihin tauba bi ma'ana sai aka waye gari hatta jerin ayoyin qur'ani ba a samu dacewa a ciki ba ba kuma wannan ya faru dalilin wai sahabbai suka yaka da gangan ba a'a tunda ake tara qur'ani in an tara kwaya ɗaya da sahabbai suka amince da shi sai a samu lokacin da aka yi ƙoƙarin bawa al'umma shi bai isa wani gari ba su kuma wancan garin ba su samu asalin tacaccen ƙur'ani da aka aiko musu su karanta ba yalqar rajulun rajula mutum yana gamuwa da ɗan uwansa mutum fa yaqul sai ce qira'ati khairun min qira'atika karatuna na qur'ani yafi naka alkhairi wa hadha yajru ila al a gyara wasalin nan wannan kuma yakan ɗauki mutane zuwa ga kafirci abun da wane ke yi sunna ne kai abun da kake yi sunna ne sai kana cewa sunna sannan ba ta da asali ai ko da ko kai kana bin sunna in ka bata wata sunna to kai wa Allah laifi mun fahimci wannan da kyawu kuma kamar yadda muka sani Qur'anin Allah an saukar da shi bisa ga kira'o'i da yawa ne muna iya fahimtar wannan mu duba ko cikin muqaddimar littafin Ad-Durr Mansur fi tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti rahmatullahi alai ko aljami li ahkamil qur'an na abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai dukkanin sun yi kokarin kawo mana yadda kira'o'in qur'ani suke qur'anin Allah an saukar da shi bisa ga kira'o'i ɗaiɗai guda bakwai ne kamar yadda tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata dan Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yayi sallah bayan wani sahabi sai yana karanta ayoyin Qur'ani da wata kira'a sabanin irin wanda ya iya me ke faruwa ya yace fatasabbartu sai na wajabta wa kaina haƙuri ba wai ina niyan haƙuri ba na tilasta kaina ne haƙuri ne me dalili saboda na ji yana karanta ƙur'ani saɓanin yadda annabin Allah ya karantar da mu yace ana idar da sallah falababtu rida'ahu sai na rigar rigarsa haka sai na ce waye koya ma wannan karatun Qur'ani sai yace annabin Allah sai in ce a'a ni annabin ya koya min ba haka ya koya mini ba to saboda adalcin sahabbai da sabani ya tsawo fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun sai aka mai da al'amarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka je gaban su sai ya ce wannan bawan Allah da ya limanci karanta Qur'ani sai karanta sai ya ce kazalika unzila haka aka saukar da Qur'anin Allah da sai ya ce wa kai ma Umar karanta Umar ya karanta shi ma da irin nasu ya ce kazalika unzila haka aka saukar sai ce annal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min wannan qur'ani an saukar da shi akan haruffa bakwai wato qira'o'i daidai guda bakwai ka karanta qur'ani da qira'ar da ya sawwaka muna da qira'a yanzu akwai irin me akwai qira'a ta hafsu akwai me warshu ba qira'a bane riwaya ne saboda da warshu Uthman Sa'ad da Sa'id da kuma qalun isa bin mina rahmatullahi alaihi ma ɗaliban nafi ne nafi shi yake da kira'a din warshu da qalun suna da riwaya ne shi ina fata an gane so idan ka ɗauki riwayoyi suna iya kaiwa a wani riwaya goma wasu suka har riwaya goma sha hudu akwai littafi na alkira'atul asharul mutawatira da ke karantar da kai kira'o'in qur'ani masu asali so waɗannan matsalin matsayin riwaya ne amma na a kira'o'in duk sun inganta sai ga wani na karanta aya a hafsu saɓanin yadda mai riwayarwar shi ke karantawa za ka karanta ƙur'ani a hafsu ka ce maliki yau mai warshi ya ce maliki yau mai din a wata riwaya ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina amta alaihim wata riwaya ce amta alaihimu ghairil magdudi silati mimul jam'i kenan ko wani wuri kuma ce amta alaihum wani lokaci ayar ma gaba ɗaya sai a canja in ja akun fasikun bina ba in fata bayyanu wata kira a ce me fata sabbatu ko kuma huwa allazi arsala riyaha nushiran bayna yaday rahmati wata riwaya a ce bushiran bayna yaday rahmati wata kira'a in ja ja'akum fasiq ko kuma yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wani wuri a ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kathirun wa manafi'u lin-nas duka kuma sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya zama a lokacin wasu sun ɗauki wannan dama ta kawo saɓani tsakanin al'umma kamar yadda a yanzu akwai abun tsoro ga ɗaliban ilimi a riƙe ƙira'a ɗaya manta da sauran ƙira'o'in mu ce kawai ƙira'a ɗaya muka riƙe inda halin mu rika practicing ɗin kowace mu nemi ilimin su don wannan zai taimaka mana mu gane cewa duk wanda muka yi sunna ne muka karanta ƙur'ani da shi a lokacin me ke faruwa saɓani ya yi yawa na kira'a akwai har sai aka fara samun kira'o'i na ƙarya ita ce kira'a shaza wanda ba ta da asali sai wasu ka fara ƙirƙiro kira'ar karanta ƙur'ani na ƙarya da ba ta da asali wannan ya fara kawo saɓani mai muni tsakanin sahabbai me ke faruwa faƙulna sai muka ce man ra'ayu menene ra'ayi in ji Ali ibn Abi Talib muka ce Usman menene fahimtarka qala yace uridu an ajma'a an-nasa ala mushafin wahidin ina ga ya dace mu yi ƙoƙarin ɗora mutane akan ƙur'ani ƙwaya ɗaya rubuta ƙur'ani ɗaya ya zama ayoyi da ake kai su wata sura a can a wani rubutu akai kai wata sura mu yi ƙoƙarin tantance ina ne mafi ingancin inda manzon Allah yake mu saso in muka sasu a wurin sai mu ce duk wanda ya saba wannan a yi ƙoƙarin ƙona shi mun fahimci nan da kyawu yace fa innakum lalle yadda lamarin yake idan ku nan, in ikhtalaftumul yawma idan yau kun yi saɓani idan ku sahabbai yau kun yi saɓani kana man ba'adakum shadduk ikhtilafan jama'a da za su zo bayan ku sabanin su yafi naku in dai a zamanin ku za a fara musu na kira'ar ƙurani wani na cewa wani naka ba asali wani na cewa naka ba asali duk imanin ku duk takawar ku duk aqidar ku duk son Allah ku kun yi wannan toya ya ga jama'ar da za su zo masu sarri a cikin al'umma faƙulla ni'ima ma ra'aita muka ce lalle abin da ka ganin nan ya dace a yi shi a lokacin abin da ya kawo kuma wasu saɓani na kira'o'i da ya faru shine kowane gari manya-manyan garuruwan musulunci malamansu na ƙur'ani daban-daban ne idan ka ɗauki a lokacin garin basura malamin ƙur'ani shine abu musa al-ash'ari mali abdullahi bin qais al radiyallahu anhu yake karanta da su ƙur'ani kira da yake aiki ne ta daban malamin qur'ani a garin kufa shine abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kira asalaba sai aka waye gari in an hada tsakanin yan kufa da basra sai muka ce haba qira'ar ku ba ta da asali wannan suna ce a ku mata ku ba ta da asali dauki littafi ko at tafsira fi ulumil qur'an wannan na daura ka karanta na shek Sayyidi muhammadul amin hafizahullah ra'isu kismil qira'at bi jami'atil islamiyya ai ya kawo wannan hatta aka fara samun ɗaliban irin su Abdullahi bin Mas'ud su Alkama irin ɗaliban su Abdullahi bin Abbas irin su Mujahid bin Jabr su Katada bin Di'ama bin Katada suna sabawa da juna kowa yana ga ai namu ne fi asali na ku bai da asali to a lokacin Uthman da ya tashi sai ya tara ainihin majlisu shura waɗannan sahabbai da su ne shura wa amruhum shura bainahum sai ya gabatar musu wannan bukata suka ce babu abun da ya dace sai dai ka duba gwaraza wajen sanin Qur'ani tun a zamanin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka shaide su da bin Allah su yi kokarin tara Qur'ani bisa ga jerin ayoyi yadda annabin Allah ya karantar su kuma duba ƙira'ar da ke da asali su rubuta Qur'anin kowace mai zaman kansa qira'a shaziya wanda ba ta da asali kirkiro ta aka yi don a rusa musulunci wannan duka tara a kona su wannan shura su suka ba da wannan shawari zuwa ga Uthman da ya tayi sai ya zaɓi sahabbai irin Zaid ibn Thabit daman shine asalin shugaban sakataren rubuta Qur'ani baki daya irin su Abdullahi ibn Zubair shi ma iya daga cikin waɗanda suke masana Qur'anin Allah irin su Abdurrahman ibn Hari iya daga cikin masana Qur'anin Allah irin su Sa'id ibn al-As waɗannan sai ware sai ce ku ku je ku tara Qur'ani ku ɗauki duk ƙira'an da ta inganta ku rubuta Qur'ani nata wanda take ba ta da asali a tara Qur'anin a kona saboda idan mu yau mun yi sabani to jama'ar da za su zo bayan mu sabanin su yafi namu amma duk da wannan jama'ar da suka zo kashe shi suke zargi suka ce ba mu yadda da abin da kai ba tare da hau ba shawarin sa ne ba shi ya shugabanci kwamitin yi ba amma na dai da yake ba alkhairi ake so ba sai aka ce ba mu yadda da abin da ka faɗa ba baya da haka wa amma qissatu tuqtilafihi radiyallahu an ma ibn mas'ud radiyallahu an sannan kissar da ake kawowa na sabanin sa shi damirin ya'udu ila Uthmana sabanin Uthman da Abdullahi bin Mas'ud fa yaqulu Dr. Taha Hussein a dr Taha Hussein wani babban malami ne a Jami'atul Azhar asalinsa malamin lugha ne wanda a yanzu a duk duniya in ana magana jama'a da suka fi kowa sanin luga iya daga cikin as-sabiqun awwalun duk sabanin luga yanzu a duniya su ne jama'ar da ke da ta cewa na ƙarshe a kayi yace inna qadiyyata ikhtilafi bai inna qadiyyata al-ikhtilaf baina Uthman wa ibn Mas'ud mutakallafa wa masnu'a yace lalle qadiyya na sabani da aka ce ya auku tsakanin Uthman bin Affan da Abdullahi bin Mas'ud an yi programming ɗinta ne wato bi ma'ana an jawo ta ne wa masnu'a kuma an sana'antar da ita ne don a gurɓata tarihin musulunci akwai sabanin da ake ta rubutawa kaca-kaca tsakanin Usman bin Affan da Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhuma akwai ɗaya da ya inganta amma na mafiya yawa an yi don bata musulunci ne daga cikin sabanin da ake kira na farko wanda suke kawowa waɗanda suke son gurɓata tarihin sahabbai suna cewa ibn mas'ud ya rubuta zargi mai muni akan Usman bin Affan me yasa bai sa shi cikin kwamitin tara Qur'ani ba kuma iya shine mutumin da annabin Allah ya ce man sarrahu ay yaqra alqur'ana ratiban kama nazala falyaqrahu ala qira'ati bin ummi abdi suka ce yayi zargi akan wannan al'amari wannan ya shahara cikin takaddun tarihi kaca kaca cewa ya ce bai amince da wannan ba tiyaye za annabin Allah ya bawa kansa ba ba kwamiti ba alhali time da aka yi selecting jama'ar da za su tsara Qur'ani baya garin ba an kisa shi bane baya garin ne ɗaya kenan na biyu a confiling ƙur'ani da sanin tarihin ƙur'ani ana gabatar da zaid ibn thabit radiyallahu anhu akan abdullahi bin mas'ud me dalili saboda ƙur'ani ya sauka da lahaja ta shawa ne kuma ita ce lahajar su zaid ibn thabit so da haka respecting din yaren su qur'ani ya aiki da shi ake gabatar da shi akan masu saɓanin lahajarsa baya da haka ana cewa kuma wai iya zargin Usman bin Affan akwai ayoyin da suka soki kabilar su Banu Umayya Usman ya sa an cire su a tare Qur'ani wannan kuma muna mai da amsa da cewa in kace haka mai yiwuwa ne to ka karyata Allah don Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid kuma ya ce inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan shine zargi na biyu wannan don haka shi ma babu hujja a kai na uku kuma suka ce yayi proposing ana tara ƙur'anin ayi yi wasu abubuwa ba yi aiki da su ba ya ba da shawarwari an yi aiki da wasu shawarwari wasu bai aiki da su ba eh in ma kafa da wannan sai ce wannan ai ba sabani bane idan ana harkar addini matsala ce ta ilimi zan iya ba da shawari guda shida a karbi guda uku uku a mai da su mai dalili ukun da na ba da shawari sun dace ukun da ba da shawari ana gaba su dace ba ko kuma babu hangen nesa a cikin su ai dan na ba da shawari a matsayin dan adam ba ɗauka ba ba ba ne dan in an ki ɗaukan wani za a ɗauki wani su da waɗannan su ne sabanin da aka kirkiro ake cewa ibnu mas'ud ya ce babu ruwansa da jagorancin Usman bin Affan radiyallahu anhu ma wannan magana bata inganta ba a tarihi masu kirkirowa shirme ne fama rabi hat tijaratuhu kasuwancin su anan bai ci riba ba amma qauluhum zargin su na hudu rabi'an kenan innahu daraba ibn mas'udin wa ammar ibn yasir suna zargin ibn mas'ud da eh, usman da cewa ya sa an daki ibn mas'ud an kuma daki ammar ibn yasir ya sa an yi punishing din su fal jawab amsa anna zalika ifkun muftara malam yace wannan kirkira ne da aka kage shi bayi da asali wannan maganan ya dake su kirkira ne da babu asali a tarihi fa aina sanadul muttasil ina isnadi da ke saduwa daga farko har ƙarshe tiriyan tiriyan wanda yake ingantacce da ya bayyana wannan shi yasa don mu ahlus sunna an karanta da mu ba ma ɗaukan labari sai da isnadi in ka zo ka ce kaza sai mu annabin Allah ce kaza sai mu ce ina hanya da labarin ya zo zuwa gare ka in ka kawo isnadi haddathani musaddad haddathani yahaya qala haddathani sufyan qala haddathani malik qala shikenan sai a karba in ya inganta amma na ka huto ka ce annabin Allah ya ce baka rayu da shi ba baka gan shi ba ba ku yi zamani ɗaya ba sai a ce ta ina ka ji sai ka bamu yadda labarin ya iso zuwa gare ka so haka idan ka ce ya da ke sai mu ce to ina isnadin ya da ke su labarin waye ba wa wani labari waye ya ba wani labari har ya zo kanka a haka ɗaya kenan warruwatul udul ina kuma masu ruwaito hadisi a dalilin da suka bayyana haka ina malaman hadisi adalai da suka bayyana wannan saboda ba a ma karban hadisin kuwa fa sai adali duk shi yasa ibn siyarab yake cewa a tarihin malaman hadisi ko sau ɗaya ka taba cewa annabin Allah ya ce da ƙarya har abada ko ka tuba ba a karban hadisin ka ko ka tuba ba a karban hadisin ka ga suratul nur kazafi kake wa mutum bawan Allah aka ce ba a karban shaida mutum har abada balle ga manzon Allah yace ko ka tuba ba a karban hadisin ka a duniya don haka al'amari ne na adalci tuhuma da zargin ƙarya ana ba a karɓan hadisin ka mutanen da kake gani ake kiransu a cikin kutubu a kutubu jarhi wa ta'dil a ce wani kadhubun wani fasiqun fulanun dajjal fulanun la asla li qawlihi ai ba wai mutanen banza bane wani da gemun sa da komai amma na in yau manzon Allah ƙarya in aka auna darajar annabin Allah da shi sai a ce ƙarya kake yi me dalili saboda an karantar da ahlus sunna daukan magana mai asali in ka zo ka ce kaza sai a ce me ingancin isnadi yace kuma ina masu ruwaito hadisi adalai li thubuti dalika da ke tabbatar da wannan me dalili saboda da ka'ida in ka faɗi magana sai ta tabbata a wajen malaman hadisi hatta karanta hadisi da kuskure na saki karban hadisin ka ka canja wasulan hadisi ka me da kaza kaza a isnadi ma sai a karba zaka ce shuraim ka ce suraim sai a ce wannan ba adali bane Za ka ce haddasa ne sai ka ce haddasna. ba za zai wahala karbi hadisin ka za ce ka ma san menene isnadi ba ai imamu shu'ba haka yake zaune rahmatullahi alai yana falon sa yana yana rubutu na hadisi kawai sai ya wani dalibin suna karanta hadisi haddasna yana fitowa me yi sai ya zabga ɗalibin mari da ya mare sai ya koma gida ya ci gaba da aiki sai bayan ya kammala yake fito ga ɗalibi na kuka ya ce me faru ya ce kai kamare ni yace ni yace eh sai tuna ai dazu ina rubutu na ji wani ya ce haddathna ban sani ba na fita ashe hukunci ya je masa na mari ya dawo ya zauna shi ya je zabga marmari ya ma manta me dalili saboda ya ji an yi ta'addanci a hadisi yace to waye ce ka ce haddasna Allah ya taimake mu na'am wa ala fardhi thubut zalika yace muqaddara ma hakan ya tabbata cewa Usman ya daki Abdullahi bin Mas'ud kuma ya daki Ammar bin Yasir fa inna ibn taymiyyah ya qul ibn taymiyyah Allah ya masa rahama yace fa in qila inna Usmana qad daraba bin Mas'ud wa Ammara idan an ce Usman ya daki ibn Mas'ud da Ammar fa hadha wannan la yakadihu fi wahidin minhum bai suka a cikin adalcin ɗaya daga cikin su fa inna nashhad cewa lalle mu muna shaidawa anna thalathata fil janna dukkanin su uku yan aljanna ne ahalus sunna ba su da kokonto Usman bin Affan Abdullahi bin Mas'ud Ammar bin Yasir radiyallahu anhum yan aljanna ne so idan dan aljanna da ke dan aljanna to ina ruwanka ciki menene naka ciki dan aljanna da ke dan aljanna ni da kai a yanzu ba mu san matsayin mu ba su an ce an gafarta musu wannan cikin mutane goma albishin na aljanna wannan cikin wanda suka yi shahada wannan cikin ahalu badire to me saura naka a ciki kullum yana faɗa mu fa a yau jama'a ko a BBC ba a ce an gafarta mana ba kuma ko an faɗa mun san ba gaskiya ba ne ba wanda zai zo a yanzu kai tsaye ce wani na gafarta ma ko ya faɗa ka san wasa ne in wani ya zo ya ce ya gafarta ma ko ya baka aljanna na ce kullum ka ce Allah ya saka mar da alkhairi amma na ya saya ma soɓaro da naira biyar ka shafi alkhairi saboda soɓaro da naira biyar yaƙini ne garanti ne amma na wancan ba garanti yake gaya ma ba ɗaya kenan na biyu za ka yi abin da bahaushe ke cewa kamare sakare shi to wannan sakare shi kama iska ne ma don ba kama ganyen ba wa annakum min akabiri awliya illahi almuttaqin kuma waɗannan uku suna daga cikin manya manyan waliyan Allah masu takawa ba mu da kokonto akai wa laqad daraba umaru ubayy ibn ka'ab ai umar ibn al-khattab ya taba dukan ubayy ibn ka'ab Ubayyu bin Ka'ab suna daga cikin qurra'ul Qur'an mutane guda hudu hadisi a Bukhari annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce duk mai son koyon Qur'ani ya je wajen su ya koyi Qur'ani amma Umar ya dake shi biddirra da sanda ma ya dake shi ba wai duka da ‘yar karamar bulala ko kuma wani karamin ice ba, lamma ra'an nasa yamshuna khalfahu lokacin da ya ga Ubayyu yana tafiya jama'a na binsa a baya ana respecting ɗinsa ga mai mulki ya taho wu a ruru a bayansa Umar ya dake shi waƙala ya ce wannan zillatul littabi kaskanci ne ga wanda yake bin naka kana kaskantar da bayin Allah kana sa su rika bin ka baya wu sannan wa fitnatul lil matbu wanda kuma ake bin bayansa ake respecting ɗinsa wannan fitina ne gare shi kai da ake bin ka zai sa ma girman kai mai girman kai bai shiga aljanna kai da ake bin ka zai sa a kamba ma ka a kai ka a baro ka saboda jama'a yau in suna respecting ɗinka saboda ka da mulkin ran da ka bari ba ruwan kowa da kai sai a kai ka wani mataki sai an daga sama sai a sake ka faɗo ƙasa sannan kuma wanda yake bin kana kaskantar da shi watakila auren Allah mai daraja ne shi su haka kenan ashe dukan ba akan Usman aka fara ba me yasa a wancan zamanin ba su yi zargi ba saboda target din su kan Usman ne radiyallahu anhu kuma a nan wurin abin da yasa kawo wannan kissa waccar kissa ta farko da taimiyya ya yace bata inganta ba na sabanin sa da Ibnu masuna cikin littafin sa na Al-Minhajus Sunnatun Nabawiyya minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'a wal qadariyya littafi ne muhimmi wannan kuma na taha Hussein iya cikin littafin al-fitnatul kubra ina fata an gane daga cikin kuma sabanin da ya auku a lokacin ake cewa ya daki ibn mas'ud din shine ibn mas'ud yana rayuwa a garin kufa na farko karkashin jagorancin sa'ad bin abi waqqas sai sa'ad bin abi waqqas bukata ta sa na rayuwa na kuncin rayuwa bai ma da abincin da zai ci a gidansa kuma shine gwamnan musulmi a kasar gaba a garin ke daya sai roƙi bashi a cikin dukiyar musulmi a dan taimaka mar da bashi sai abinci sai aka taimaka mar da bashi sai sai abinci yace insha Allah bayan sati zai dawo da kuɗin ya dan sa lokaci mukaddara ya sa sati ɗaya ko ta ɗaya sai lokacin yayi bai samu kuɗin ba sai ibn mas'ud ya ce dole sai ya kawo kuɗin sai ya ce shi bai samu ba ne ka dai duba adalcin shugabannin musulunci shi yake jagoranci a mana abincin da zai ci da ya bashi tukunne yake cin abinci wannan ya faru daga baya sa'ad bin abi waqas ya bar shugabanci a wurin sannan sai aka tura walid bin uquba wanda muka kira tarihin sa a baya kaɗan a ciki sai aka sa shugabanci shi ma sai ya sake samun kansa cikin jarrabawa na rashin abincin da zai ci kuma shine shugaba shi ma ya sake cin irin dan wannan bashi kuma bai samu halin biya ba bashin ma fa wani lokaci ba na kuɗi suke karɓa ba na abinci ne a baka ko kwanan masara uku ko biyar ko nawa mai kama da haka a lokacin abdullahi bin usaid ce kai ma uku ainihin walid bin uku ba sai ka biya wannan kuɗin aka yi ta bugawa da shi yace sai an biya suka ce ba samu kuɗin ba ne shi tunaninsa shi ne tun da an sa iyaka dole a bayar su kuma suka ce to ai mun nemi a yi postponding biyan bashin tun da mu samu hali ba kuma shari'a ta amince da in ba mu da abincin da zamu ci zamu iya zuwa cikin dukiyar musulmai a ba mu ci abinci daga baya mu biya to a lokacin an dan kai ruwa ran da bin Mas'ud bin Mas'ud ga jama'ar da ke da fahimtar ingancin wannan kissa din to da karshe sai suka aiko Usman complain cewa ga tarman da hankali da Ibn Mas'ud yake yi to sai Usman ya ce a turo mashi Shi ne yake mar nasiha ya za ka yi bayan abokananka ne jama'a irinka ne idan Allah ya jarabe su da rashin abincin da za su ci ai sai ka tausaya musu kuma idan lokacin da za su biya bashin ya wuce sai a sake sabunta sa date ba a walakanta su ba shi kuma bin masud ba yana yi da niyan walakanci ba ne sai dai niyyarsa in mun sa doka to kowa ya bi dokar don haka manufar kowa maslaha ne na al'umma ba wai kawo barna a ci ba sahabbai ba mu da zargi akan mutum kwaya dai a cikin su ahlus sunna malaman mu na sunna sun tabbatar da sahabbai suna iya yin kuskure amma na ba sa kuskure na ganganci irin namu ba sa kuskure na son rai irin namu ba sa kuskure na kaucewa gaskiya irin namu in kaga wani yayi kuskure kokarin neman gaskiya yasa yayi kuskura kuma suna da aiki na alkhairai da yawan gaske wanda ya ninka kuskuren su a wurin Allah sau miliyan ɗari ko sama da haka kuma qur'ani ya ce innal hasanat yuzhibuna sayyi'at kyawawan ayyuka suna goge munana idan ma ka yi su in ka dauka ya kukuka da suka yi dauka kalmar Allah ishe ka hujja akai kawai yaki kadai da suka yi wani cikin su ya yaki 50 wani 60 wani 70 duk wannan yayi ne don me don taimakon addinin Allah fita yaki na wuni da yafi duk duniya da abin da ke cikin ta na'am to a lokacin sai aka ce ya zo shi sai ya zo ya samu Usman sai masa nasiha to a nan ne ake rayin cewa da ya zo ya nasiha sai ya ce Usman ba ruwa na ban ji maganar ka ba baya da haka kuma a lokacin sai Ibn Mas'ud wai har ya zagi Usman Usman sai ya ce a kama shi a dake shi wannan kissa bata inganta ba shine malam yace in mata inganta ai babu laifi tsakanin su dan mai mulki yana da ikon ya ladabtar da kowa wannan ma daraja ne gare su a ce mutum mai daraja yayi laifi ka hukunta shi ashe kenan shugabancinka adalci ake yi ba wai ana duba bismalism ba na'am wa amma qauluhum kuma magana su ta biyar khamisan kenan innahu radda da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alhakan bin al cewa ai manzon Allah ya kori alhakan bin al shi kuma Usman radda ya dawo da shi baya. ya hau mulki sai ya ce a ce a hakan alhakan bin al da garin Madina bayan annabin Allah kore shi a kan laifin munafurci da cin amana sai aka ce shi yace a dawo da shi fal jawab ansa anan qala ibn taymiya ibn taymiya yace lam tathbut min al-asl wannan kissa bata inganta ba tun daga tushenta ba ta tabbata ba tun daga tushenta walai salaha isnadin kuma kwata-kwata kissar ba ta da isnadi labari ne kawai da ya zo a iska abinda bahaushe ke cewa wai wai gata gata nan sai a ce me ta zo mu ji ta saboda ba isnadi kawai tatsuniya ne duk magana da ba isnadi ai tatsuniya ne idan yanzu ka zo ka ce mana shehu usman dan hodiya Allah ya ji kansa ya baka naira goma kyauta sai mu ce na ka gamu da shi in ba gwamnato ta aka yi aiko maka kudin ta ya aka yi ya san zaka zo ya turo maka sakon na'am zargi na biyar wannan ma fa bi har jaratukum sai na shida wa amma qauluhum a lokacin waɗanda suke cewa ma ta inganta suka ce Usman yace ban da shi ba in na da da shi garin Madina to ina yake a garin Madina ina yake in an ce da shi sai to gashi nan a garin to ai ba a gan shi ba wa amma qauluhum maganan su innahu cewa lalle da lamarin yake amara bi nafi abi dharr radiyallahu anhu ila rabzati ya sa an kori abu zarri zuwa garin rabza wannan ma ba gaskiya ba ne ko kaɗan fal jawab ansa a nan anna aba zarri lalle abu zarri huwa alladhi da zalika shi ya zabi ya koma arrabuza wa wafaqa alaihi Usmanu usman kuma ya dace da wannan shawari nasa kame da shi littafin al min al'awasim na abubakar al-arabi rahmatullahi alaihi yadda kissar abu zarri kuma take shine abu zarri gifari radiyallahu anhu mun san musuluntansa iya daga cin mutane goma da suka riga kowa shiga musulunci kuma manzon Allah ya yabo a kayinsa ko da cikin littafin hadisin silsilatul ahadithi sahiha akwai hadisi da annabin Allah ke cewa may yuridu an yanzur ila tawadi'u isa ila tawadi'u isa falyanzur ila abi dharr wanda yake so ya duba ya duba kaskantar da kan Isa ibn Maryam alaihi salam to yayi kallo zuwa ga Abu Zar zai ga kaskantar da kai irin na Isa saboda Isa alaihi salam mutum ne mai kaskantar da kayinsa Allah ya ba mu ikon koyi da su to abin da aka sa ake zargin wai ya kori Abu Zarri shine Abu Zarri bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Siriya ya zauna da ya je a wurin ya dan dade yana karantarwa har ma ya yi yakukuka ya ƙara faɗaɗa garuruwan musulunci me ke faruwa bayan ya zauna a can kusan shekara goma sha ɗaya sai ya dawo yana dawowa zamanin mulki na abbakar ya wuce bai da matsala iyacin yana wasu harkoki na umar ya wuce sai ya zo zamanin usman yana zuwa karkashin mulkin Usman sai ya zama daga farko ya samu kansa karkashin gwamna ne Muawiya radiyallahu anhu me ke faruwa yana zuwa sai ya ga an tara dukiya a baitul mal haka yace wannan dukiyar me sai aka ce baitul mal ne na waye sai aka ce na musulmai ne kuma na Allah sai ya to in na musulmai ne na Allah yanzu a buɗe baitul mal din a raba da dukiyar gaba ɗaya ta kare aka ce a'a ai ba wanda ya zo ce iya da bukatan abinci mu ba shi ba muna ajiye wannan dukiya da zabne saboda ko bukata zai faru gaba sai a biya da shi sai ya ce a'a in dai ta al'umma ne bai halatta a ajiye ta a wurin dole a fitar a rabar da ita a lokacin sai aka bashi ma responsibility kana iya cewa ko minista ko gwamna yana zuwa garin da ya je shi mulki dokarsa number one shine haramun ne duk wani musulmi ya kwana da kwabo ɗaya a gidansa idan ka yi cefa ne ka auni kwanan shinkafa ɗaya ka sayi garin kukanka da za a kaɗa miya da shi ka sayi magin naira biyar ɗinka aka sayi ruwa aka sayi mai to sauran kuɗin sai ka sadakar ita ce doka nan bawan aka ce me hujja yace Allah yace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala ha fi sabilillah fabashirhum bi azabin alim no ka babu dama a kwana da kuɗi a gida dole ne kowa ya kyautar jama'a doka ta musu zafi wani yana so ya dan aje na karya gobe da safe ka ce no in ka ci na daren yau na safen da sai ka je ka nemo ba maganan ka ajiye in aka yi asuba sai ka nemo yana so a yi koyi da hadisin bukhari da annabin Allah ya ce wai yadkhulul jannat yadkhulul jannat aqwamun afidatuhum mithlu afidati tsairi akwai jama'a da su ga aljannar Allah zuciyarsu irin zukatan tsuntsu saboda tawakkali tsuntsu zai cika kotansa ya kwana ya dawo gida ya bacci ba abin da ya dame shi bai tunanin karyawa sai garin ya waye tukunne ne nemo na karyawar ya ma zo ba ƴaƴansa tukunne koma ya nemi nasa yace to haka yake so kowa ya zama kowa idan ka gama cefa ne sai ka kyautar da safe in kai asuba sai ka tafi neman abin karyawa doka ta yi zafi Usman ya ji labari ya kira shi cikin mutunci ya ce haba Abu Zarri wannan doka ta yi zafi yace ce kai ka yi wa kanka wannan hukunci babu damuwa amma naka wajabta mutane kai wannan akwai kuskure sai Usman ya kada hujjarsa da wani hikima kwaya ɗaya shi yasa duk inda ka samu dattijon arziki sai ga alkhairi da shi sai ce idan da kwana da kuɗi na halal haramun ne a gida me zai sa Allah ya wajabta mana zakka idan dukiya ta shekara a nan ya halatta mu ajiye kuɗin shi yasa aka ce mu yi zakka Abu Zar ya ce kai to ni ba zan kwana cikin al'ummar da ke kwana da kuɗi a gida ba ni ba zan iya ba sai ya resignin gabaki ɗaya daga shugabanci ya ce shi ba zai iya zama cikin wannan al'umma ba a lokacin muawiya mai ke faruwa da ya dawo sai ya ce ba zai zama cikin gari ba to ana zargin usman cewa wai ya tura shi exile ne wato shine ka sauke mai mulki ka kai shi kauye dan ladabtar da shi da kuma horar da shi a wurin ba mai ziyartansa ba zai ziyarci kowa ba ba zai gana da kowa ba kawai sai dai aka kai mar masu tsaro sai aka ce wai exile aka tura shi kuma ba haka bane shi yace ba zai zauna cikin al'ummar da ke kwana da kuɗi ba Usman yace to in ka zabe ka koma kauye ba mu ki wannan ba kuma rabuza da ya je ya zauna ai mil hudu ne tsakaninta da garin madina in kuma za a kai mutum exile ana kai shi can jeji ne mil ɗari ko ɗari biyu jeji ya ajiye shi amma na mil hudu ai ba ba nesa da gari yake ba yanzu daga nan wurin masallacin gwallaga dan ka je ka za ka yi mil hudu waje ai baka fita a gari ba kama je karshen bauchi ka je bayan gari mil hudu duka cikin gari kake wani zai je wajen ya rayu kuma a gari yake harkokinsa na rayuwa duk da haka Abu yana rabuzan yana shigowa cikin garin Madina iya nasiha sai zo samu jama'a a zaune kamar yadda ibnu hajar ya kawo cikin fathul bari rahmatullahi alai sai ya rika yi mutane jama'a don Allah ku ji tsoron Allah ku yana kwana da kuɗi a gida jama'a ku ji tsoron Allah in kun yi cefa ne ku rika sadaka da sauran kuɗin wannan shine dokar da yake yi tun da ya bar mulki yanzu sai koma wa'azi a kai shi da awar da yake kuma a cikin sabai babu wanda ya ce abin da ya haramun ne kai ka yi naka amma na karka tilasta wani in kuma za ka yi da'awa don wani ya gane manufarka to sai ka je ka yi babu damuwa amma na tilastawa shi ake tsoro wannan magana akwai laifi a cikin ta babu to sai koma rabu zai zauna da ya koma rabu zai zauna da shi da matarsa da kuma issa kwaya ɗaya suna zaune a wurin sai muawiya yi wayo bari ya jarabi imanin abu zari da gaske ne wannan da'awar ko ƙarya yake saboda in ka ce kayi imani ko Allah sai ya jarabe ka in ka ce kai kai ne sai Allah ya ce in kai din kai ne kai din kai waye a hasiban nasu ayyutura ko ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun me ke faruwa sai wayo sai sa aka dauki dinar dubu a boye sai aka yi wa Abu Zar sadaka fi sabilillah da aka yi marza a boye ba wanda ya sani a shin zai boye kudin a gida rika ci kadan kadan ne ko kuma zai yi ce fanan yau ya hutu ya rabar da sauran Abu Zari ana kawo mad dinar dubu akalla dinar dubu yanzu yana ga in ban yi kuskure ba ba zai gaza naira miliyan hudu ba kaga in za a jaraba ma shi da kuɗi da yawa ake yi naira dai miliyan hudu ai da yawa sai aka ɗauka aka yi masa gida da aka kawo sai ya godiya ya karɓa sai ya ɗauki kuɗin abincin da zai ci na wunin da ya kammala sai ya fita bayan jejin rabza sai ya tsaya ya rabar da dukiyar daga farko har ƙarshe ta kare shi na abincin wunin ya ɗauka cikin akalla naira miliyan hudu sai da gida zauna gobe kuma Allah zai yi kaga ba da shi wannan shi ya zaba kansa wasu sahabbai sun zaba kansu su ajiye dukiyarsu a gida babu damuwa kowane mutum in ya ɗauki nasa babu laifi amma na karka tilasta wani dokar da Allah bai wajabta mar ita ba wannan shine kuskure mu idan muka yi taka takatsantsan da duniya muka nisanci ta babu damuwa amma ka ce kowa sai yayi abin da kake so anan ake samun kuskure masu zargin usman daga baya Abu Zar ya rasu da ya rasu a wurin kuma akwai magana da manzon Allah ya a wajen yakin Tabuka yaki na karshe da yayi hijira na shekara tara a watan Rajab je yakin yana wajen filin Tabuka sai yake cewa Abu Dharri yamshi wahadahu wa yamutu wahadahu wa asu wahadahu yace Abu Dharri gashi yanzu shi ɗaya yake tahowa filin yaki ya makara a baya ya dogan shi ɗayan nan to shi ɗaya zai mutu kuma gobe kiyama da ikon Allah shi ɗaya Allah zai tayar ba wanda ya san me ake nufi wa tamdil ayyam ala hadhihi almaqula kwanaki na gudana haka har wata ran Abu Zar yana zaune jinya da kama shi a rabuza a jeji shi ɗaya daga sai matarsa sai yassa da ya ga zai bar duniya sai ya ce wa yassa ga wasu jama'a can na hange su ki ce wa mahaifiyarki ta dafa musu abinci idan Allah ya dauki rayuwata su mun wanka su mun sallah su binne ni su kuma dafa musu abinci a gida nasu ni na ba su abincin jama'a da suka yi so sai ga jama'a ne su Abdullahi bin Mas'ud suka zo suna wa Allah da kira rayuwar Abu Zarri suka wanke shi suka mar sallah suka binne shi ibn mas'ud yace sai in tuna magana da manzon Allah faɗa a tabuka ya mutu wa hada hoga shi yanzu shi ɗayan ya mutu me mar sallah ma babu wani mutum Usman sai yace a ɗauko matar Abu Zarri a Rabuza a ɗauko yarsa mata ne bai dace a basu a jeji ba aka dawo da su garin Madina ya ba su gida ya ba su abinci kuma shi ya aurar da yar Abu Zarri da dukiyarsa to ina maganan walakanci shi yasa jama'a idan ba mu karanta tarihin musulunci ba duk mai gurbatacciyar aƙida sai ya zo ta sukan bayan Allah nan baka san laifin da suka yi ba to haka wannan koma rabza ganin daman Abu Zarr ne sai alhisar azzalim kangewa azzalimi bi ma'ana azzalimin kangewa shine kange Usman da aka yi wannan zargi guda shida zuwa guda bakwai an zo gaban Usman an faɗe su daga farko har ƙarshe an zazzage shi a kayansu ya kare kayansu a kai amma na abin da ake nufi alhisar azzalim shine daman ana niyan halakar da shi ne mai wannan niyya kuma ba zai fasa ba addatul iftira'atu sabiqa wannan kirkire-kirkiren da suka gabata da muka kira na bayan nan guda shida zuwa bakwai sun kai mutane ila taharruki siwar min ahli misir wa kufa والبصرة وتراسلوه wa على wa zuwirat على لسان الصحابة kutubun بالمدينة sahaba bil madina wannan karerai da muka ambata wanda ba su da asali aka jingina zuwa ga Usman ya gayyato at-taharruku thiwar taharruku thiwar shine yunkurin tawaye saboda kalman sara shine kai revolting to rebel against your leader kai reject leadership na shugabanka so haka wannan sai yasa aka samu wani yunkuri a taharruk wani movement na 'yan tawaye don kokarin yakar Usman akan wannan fazarin da muka kira a baya wanda ba su da asalin wanda aka yi wannan akan harcen mutanen kasar Misira da mutanen Kufa da mutanen Basra har ma da bangaren Iraki da ainihin Iran aka kirkiri karerayi na rubuce-rubuce a lalisanin sahaba akan wai sahabbai ne suka faɗa kuma ba su faɗa ba sai a je gari ka sai a ce sahabi kaza tsine usman kuma ba gaskiya bane alladhina bil madina sahabban da ke garin madina aka ce wai su suka aika misira da kufa da basra a tsine usman kuma a yi kokarin samun movement da zai zama against his leadership wanda za a yaki shugabancinsa aka ce wa ala lisani talhata wa zubair an yi wannan karere akan harcen talha da zubair an ce sun fada ko ba su fada ba wannan ƙarerayin da kuma maganganun da kuma furucin jama'a ya du'unan nasa ila qitali usmana wa Nasiruddin ana gayyatan kowa da kowa ya kawo ɗauki don yakar usman da kuma taimakon addini saboda kashe usman taimakon musulunci ne wa annahu kuma cewa yadda lamar yake akbarul jihadi yau mafi girman jihadi a duniya shine a kashe usman jama'a yana da kyau mu dan fahimci kissan nan da dan kyau kaɗan anan wurin yadda al'amarin ya faru wannan ya kawo ta a takaice gara mu fahimce ta da kyau lokacin ba ya shiga musulunci don addinin Allah bane sai da rusa addinin Allah yanzu haka jama'ar da suke musulunta kashi biyu ne tun zamanin sahabbai haka ne akwai masu shigowa musulunci don Allah kuma su taimaki addinin Allah ga su da yawan gaske a garuruwanmu muna da irin su muna da fasoci da suke musulunta su taimaki addinin Allah Allah yawaita mana irin su akwai su a duniya ga irin su Dr. Bilal Phillips ga irin su Dr. Gary Miller ga irin su Yusuful Islam wanda asalinsa mawaki ne ya shiga musuluncin ga irin su eh, ga irin su Morris Bukel dukanin Dr. Morris Bukel dukan musulunci suka shiga a za ga ayyukan da suke wa addinin Allah ga sunan masu muhimmanci so akwai kuma jama'ar da ke shiga musulunci ba wai da niyan taimakon musulunci ba sai dai da rusa musulunci wannan su ma ana samun su to a zamanin akwai wani sunansa Abdullahi ibn Saba Abdullahi ibn Saba sai ya shiga musulunci ba Yahude ne manufarsa shine rusa musulunci ba taimakon addinin Allah ba ya zauna ƙarshen kashin musulmai ya karanta addinin Allah ya fahimce shi wanda yanzu ana samun masu irin wannan ai akwai fastan da ya zo ya rayu a garin ne yanzu ya koma Abuja Malam Suleiman ai an kai shi har Misira ya karanta musulunci ne da niyan me ya karanta musulunci da bible dan ya zo yaki musulunci da ya je ya karanta sai Allah ya sa ya shiryo ya kuma musulunta to sai shi wannan Abdullahi ibn Saba ya shiga musulunci da ya fahimci addini ashe niyyarsa ya rusa shugabancin Usman ne mu kuma tuna wasiyar da manzon Allah yake yi tun a farkon tarihin Usman yace Usman zai shiga aljanna amma na bisa ga hakuri akan wata musifa da Allah zai jarabe shi da ita a wannan khalifofin babu wanda ya ga musifa da fitina da bala'i da jarrabawa irin Usman bin Affan radiyallahu anhu Allah ya jarrabe shi don imaninsa ya kai Allah ya jarrabe shi Abdullahi bin Saba da ya shiga musulunci sai fara tafiye-tafiye kawai me ke faruwa yana tashi tafiyarsa na farko sai tafi garin Siriya ya fara karerayi akan Usman yana aibata Usman yana ta kiran karerayi akan Usman azzalimi ne Usman kaza kaza ne yayi komai da zai yi mutanen Siriya suka gane sai aka kore shi a garin yana fita a Siriya sai shiga Basra ya je Usman bai ba kowa mulki sai dan uwansa Usman bai taimakon kowa Usman bai ya kori Abu Zarri Usman ya sa an kona Qur'ani Usman yayi kaza kaza yayi ta yin wannan a Basra sai aka gaskata shi yana shiga cikin talakawa yana hure musu kunne kuma iya cewa sahabbai ne suka gaya masa ya gama da Basra yana tayi sai shiga cikin Kufa ya shiga kufa ga baki ɗaya ƙauye ƙauye gari gari bai da aiki sai aibata usman ya koruwa ne ya cire sahabiwa ne a mulki bai bawa kowa mulki a duniya sai yan uwansa ya sa an ƙona ƙur'anai ya ce kaza kaza ya kammala a kufa sai ya shiga cikin ƙasar ainihin misira misira ma ya shiga kace kace ta yi da usman tun ana karetawa har jama'a suka fara gaskatawa dan zargin yewa haka yake zama tun kana karetawa sai ka ce to ko gaskiya ne waɗannan garuruwa guda hudu ya ji ya yi babu daɗi akan Usman bin Affan radiyallahu anhu shi Abdullahi bin Saba me ke faruwa a lokacin Usman bin Affan sai ya fara jin labarai daga garuruwa mun je gari kaza ana la'antar ka mun je gari kaza talaka sun ce ba ruwan su da kai shi ko bai san meye ba sai tura a turo masa amma na abun ya fi muni lokacin a Misira sai ya ce a turo masa gwamnan Misira shine Abdullahi bin Sa'ad sai aka turo gwamnan Misira sai ke da me ke faruwa ya taho garin Madina don ya bayyana Usman me ke faruwa da ikon Allah yana isowa yana bayyana mar ga munafurcin da ake kulla ga kaza kaza kafin ya koma sai jama'ar Misra suka yi tikin advantage na bayana waɗannan mutanen da suke son a juye Usman wanda suka shigo musulunci ne rusa musulunci da kuma suke yakar sunna sai suka juya mulkin gabaki da Misra shi gwamna ya zo a bashi doka da zai kontrolin jama'a gaba ne da juyin mulki sun ɗora wani mutum sunansa Muhammad bin Abi Hudhaifa Abdullahi bin Sa'ad ya dawo sai samu a masa juyin mulki an ɗora sabuwar gwamnati ba halin ya koma wajen Usman an kange shi an hana shi komawa yayi shirin yaƙan kafare babu hali saboda bai da makami Usman ya rasa yadda zai a cikin wannan hali kawai sai aka waye gari Misira yanzu tukunna an je an yi ta ya yayi tasiri kufa an yi ta karerai yi tasiri basura an yi ta karerai to sai aka samu a cikin basira an dan samu matsala kaɗan afwan a cikin kufa an dan samu matsala kaɗan saboda abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yake gwamna sai yake amincewa da wasu abubuwa sai suka masa wayo sai suka ce to ai yanzu kwamitin da aka yi na binciken usman kana cikin kwamiti kai ma shugaba ne wai dan a gamsar da shi tunda an sa shi a ciki ya san kuma usman mutumin kirki ne ba zai bari a zalunce shi ba ko to sai amince a yi abin da za a yi amma na babu walakanci a ciki to yanzu an samu safaɗin abu musa shugaban kufa to amma na sai aka zo garin Basira. gwamna a garin basra shine abdullahi ibn amir wanda muka kira sunansa dan uwan usman shi kuma ya tafi aikin hajji gabanin ya je aikin hajji ya bar Basira ya dawo an juya hankalin mutanen misra ga Basira ga baki daga jagorancin usman babbar matsala da Usman ya samu a lokacin shine manya-manyan garuruwa uku na musulunci sun yi tawaye garin Egypt gabanin gwamnansu ya zo ya masa bayani da nasiha da zai yi ya kuma gane me yasa ake faɗan ƙarerayi akan sa da ba su da asali kafin ya da an juya mulki kufa an je an gagara nasara an shiga ta siyasa basira gwamnan basira ya je aikin hajji abdullahi ibn amir gabanin ya dawo an juya hankalin mutanen basira shi ma kuma an yi shirin ya da a yaƙe shi garuruwa uku yanzu sun yi tawaye misira kufa basra muna kiran irin wannan dan mu san tarihin musulunci in ba haka bane da yin tashin hankali sai baka tsoro amma na in ka san tarihin musulunci duk wani abun da ya ko al'umma in kai reflecting back ya faru da ikon Allah waɗannan wurare ga baki ɗaya sai suka yi tawaye wannan Abdullahi ibn Saba bayan yayi nasarar juya hankalin mutane sai aka ce yanzu to garuruwa ukun nan da kufa da basra da egypt kowanne su kawo ɗauki a zo garin madina za a yaƙi usman amma na kada a ce za a zo yaƙi mu ce za mu je aikin hajji ne na farko sun fita a watan shawwal mutanen garin egypt sai suka turo sojoji mutum dubu ɗaya da sunan za a je yakin ainihin aikin hajji amma na ashe ba gaskiya ba ne mutum dubu ɗayan nan sai aka raba su gurub daban-daban gurub hudu ka ce a takaice hamsin hamsin suka tawo ƙarƙashin wani jagora amir nasu kenan ana ce masa amir ghafir ko kuma su ce amir ghafiri shi ya jagorance su da suka fito sai aka aika mutanen garin kufa da mutanen garin Basira su masu turo mutanen kufa yan tawaye suka turo wakilai ƙarƙashin jagorancin wani mutum sunansa ashtar da niyan za su je aikin haji amma na ɓadda kafa ne don a yaƙi usman ne mutanen basra su ma suka turo wani jagoransu da niyan aikin hajji amana na da kafa ne sunansa hakim wadannan gaba ɗaya garuruwa uku suka fito sai suka haɗu a bayan garin madina Usman yana cin garin Madina ba abun da ya dame shi yana shugabanci. Jama'ar da yake jagoranta ba mutum ɗaya da ya ce an zalunce shi. Ba haƙƙin talakawa da ya taɓa. Babu wata sunna da ya dace a faɗa da bai aiki da ita ba da ikon Allah. me ke faruwa suka zo bayan garin Madina suka ɗan yi kwanaki da makamansu suka shigo cikin garin suka shigo cikin garin Madina me ke faruwa lokacin Uthman iya gida suka ɗan yawo garin Madina suka yi shawagi suka yi ta hira da mutanen garin Madina suka ji in bius din su da fahimtarsu kawai sai suka kewaye gidan Uthman gari ɗaya Egypt kawai mutum dubu suka turo yana gida kawai sai aka ture aka kewaye gidansa yawaye gari aka kewaye gidansa bai kula kowa ba sai ya fito ya yi sallah ya koma gida ya fito masjidin nabi ya yi limanci ya koma gida yan kabilar su na banu umayya suka ce za su zo su kwace shi daga wannan hari da za a kashe shi sai ya ce ban yadda kowa yaƙi don ni ba sai hana su yi sannan akwai bayan Usman bin Affan radiyallahu anhu suka ce za mu ɗauko makami don kare ka tunda za su yaƙe ka sai ya ce ban yadda ba duk wanda ya amince bai ɗauki makami don ni ba da ikon Allah na 'yan shi ba bawa ba ne shikenan abu ya yi tsanani ya fito ya yi sallah ya koma gida ya fito ya yi sallah ya koma gida ana cikin wannan hali da ya fahimci abu ya tsanani wata ran ya yi sallah sai ya tsaya a masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam sai nasiha ga mutane nasiha sa na farko ya takura ta gabaki ɗaya kan abu uku ne tsa'a ga Allah da manzansa da shugabancin adalci ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum yai wa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul ya yi bayani mai tsawo a kayi bayan ya kammala wannan ya yi bayanin cewa idan muna shugabanci mun yi kuskure a zo a gyara mana kuskuren da muka yi a zo a mana nasiha ba mutumin da ya tunkare mu ya mana gyara akan shugabanci da muke ba mu saurare shi ba idan mun yi sabani da wasu ne suke gani su zo a yi sulhu mun amince ya kammala wannan ya sake cewa na uku a cikin bayanan sai ce ba ma tsoron mutuwa idan akan addinin Allah za mu bar duniya mun amince mu bar duniya akan addinin Allah in baka mutu akan addinin Allah ba wani akan kwallon kafa yake barin duniya wani akan shan giya yake barin duniya wani akan rusa addinin Allah yake barin duniya yace don haka ba ma tsoron mutuwa dan mun ce mu ku yi sulhu muna yin maganan sulhu dan shine alkhairi ga al'umma na hudu yace bai halatta ga duk mutumin da ya yaƙi musulmai bai halatta ga duk mutumin da ya zo ya rusa al'ummar musulmai a maɗa a kan shugabanci ba bayan ya gama nasiha a masallaci a lokacin mutane biyu zuwa uku suka miƙe suna ba shi goyon baya mun amince da abin da ka faɗa yana suna faɗan wannan a masallacin waɗannan jama'a da suka zo su za su yaƙe shi daga garuruwan nan sai suka yi takin waɗancan mutane biyu zuwa uku su ma aka hau yaƙar su aka kawo mutanen aka dake su wani mutum da ake kiransa jabul ibn amir sai miƙe sai ya ce wa Usman kai mun san mutum ne wawa dattijon banza yanzu don ni an ce mun wawa yanzu wani abu ne a yau don an ce ma wawa me aka maka ha'ula sahaba ridwanullahi alaihim yuqal mithlu hadha lahum man anta wa man ana a tsaye ya tashi ya ce Usman kai wawa ne dattijon banza dan yau an ambata ne akan addini me aka mini don an ambata ka me aka maka wani jamra ghaffari sai ya miƙe a lokacin sai ce Usman kai daga yau ba kai ne shugaban al'umma ba kuma ka sani rigar khalifanci an kwabe a jikinka mun kawo maka wani tsohon raƙumi walaƙantaccen raƙumi shi za ka hau a kore ka a garin Madina a masjidun nabi ake gaya Usman wannan supporters na Usman masu goma suka tayi suka yi yunkuri za su yi atakin waɗancan da maganganu na baki sai aka fa zagin su har aka ɗauki dutse mai girma aka jefi Usman ya faɗi ya suma a wurin a masallacin bai yi magana ba amma na jifan sa aka yi faɗi ya suma a wurin Allah ya taimaka da ƙyar aka samu a kai shi gida aka kai wannan bawan Allah gida yana gida daga ƙarshe sai suka ce sallah ma ba zai fita ya limanci ba suka kewaye shi a gidansa ba zai je masjidin nabi ya yi limanci ba ba zai fita a gidansa ba babu kuma wanda zai zo gidansa a bashi iko ya shiga banu umayya suna so su taimaki usman yace su basu yace ina tsoron kar in zama sababin zubar da jinin musulmi a cikin al'umma bayansa su kawo madauki yaki sauran mutanen garin madina kowa ba ruwansa ya yi shiru usman bai magana ba ana cikin wannan hali suka ce Usman ba zai yi limancin sallah ba shugaban yan tawaye suka yi asani shine limami a masallacin Usman masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam aka yi asani shine shugaba Usman iya gida bai fita ko sallah an hana shi fita ana cin wannan hali Usman ya waye gari a gidansa ba ruwan da zai sha Ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ɗebo ruwa ta zo gidan Usman ta kawo masa don ta ba shi ruwa ya sha suka ce ba za a kai masa ruwan ya sha ba Aishatu bintu Abubakar Siddiq zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta ɗebo ruwa da abinci ta kawo ƙofar gidan Usman ta roƙi don Allah don annabi a ba ta iko ta kai Usman ruwan sha aka ce ba za a ba shi ruwa ya sha ba yana cikin wannan hali yana zaune wannan bawan Allah rayuwar da ya samu kansa ciki kenan har sahabbai suna kuka suka ce mutumin da ya saya mana rijiyar ruma wanda ba musulmin da ke shan ruwa a cikinta sai ya biya kuɗi shi ya saya ta fi sabilillahi da dukiyarsa ya shayar da al'ummar musulmai gabaki ɗaya ruwa fi sabilillah bi malihi ba mutumin da ke biyan ruwa fi sabilillah shi ya saya ta annabin Allah ya ce mako masa aljanna yau mu bashi ruwa a kofi an hana mu mutumin da ya saya mana ruwa fi sabilla muke sha ba zai samu ruwan da zai sha ba Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu ya samu ikon satan hanya ya gana da Uthman yace rayuwar da kake ciki ta yi kunci za mu baka zaɓin ɗayan abubuwa guda uku na farko in ma ka fito mu yaƙe su na biyu in ma mu kawo maka raƙumi a ɓoye ka gudu ka koma garin makka wajen yan uwanka shawa ka haƙura da shugabanci na uku yace ce in ma ka koma ƙasar siriya ka je ka zauna Usman yace wannan shawari uku duka ba zan yi aiki da ko ɗaya ba na farko yace maganar na fito ne yaƙe su yace ba zan zama dalilin zubar da jinin al'umma ban amince ba da oda a yaƙe su ba saboda su sun ce su musulmai ne na biyu na koma garin makka wajen yan uwana yace ba zan koma ba dalili saboda akwai hadisin manzon Allah da naji yayi bayanin akwai mutumin da zai koma daga baya garin makka ya zauna saboda duniya ta markunci ya bar addinin Allah ya zama makaskanci ina tsoron kan zama kada zama ni ne wannan mutumin na uku ya ce in koma Siriya ba zan yi ba yaya za a yi na bar garin manzon Allah na koma garin Siriya in zauna a alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair yaya za a yi na bar baladin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam garin imani na koma kasar Siriya zauna yace ba zan yi aiki da ɗaya daga cikin wannan guda uku ba maganar ya bar shugabanci ce ba zan bari ba saboda manzon Allah ya ce daman Uthman Allah zai tufatar da kai da wata riga idan aka nemi ka kwabe wannan riga wannan riga ita ce shugabanci in an nemi ka kwabe kada ka kwabe ka tabbata akan gaskiya in ka mutu akai makomarka aljanna haka manzon Allah ya gamar wannan hadisi ne Hassan duba littafin sahih sunan Tirmidhi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya ce hadisi ne Hasan akai don haka yace manzon Allah ya ce ko an ce in bar shugabancin ba zan bari ba wannan yan ta movement na yan tawaye sai ya karfi suka ci gaba da zazzagawa wa faradu hisaran hawla dari Uthman suka yi ƙoƙarin. kange gidan Usman bin Affan ga baki ɗaya suka kewaye shi suka hana shi ko fita sallah suka sa shugaban yan tawaye ne limamin masallacin annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zalla ala raji 40 yawman a cikin magana mafi inganci Usman kwana 40 ya gidansa bai fita ba ba za su bashi ya fito ya gana da jama'a ba ba za su bari a kawo mar abinci ba ba za su bari a kawo mar ruwa ba sannan kuma shi bai amince da cewa wani sai ya kawo masa dauki ba wa anil hasan qala ni wasab an samu asar daga hasan yace wasab ya ban labari qala ba'athani usman usman ya aike ni fada'autu lahu al-ashtar yace na kira masa su waɗannan al-ashtar ashtar su ne ainihin jagororin waɗannan jama'ar da suka mattawaye a kira mun shugabannin su inji me suke bukata ne menene damuwarsu a duniya ne faƙala ma yuridun nas yace me mutane suke bukata ya ce thalathu laisamin min kunna buddun suna bukatan ababe uku ne babu makawa daga ɗayan ukun nan dole sai ka yi su ya ce ma kunna menene ababe uku da suke bukata na musu qala yace ka baina an takhla lahum amrahum suna baka zaɓin ka kwabe musu shugabanci ka ce daga yau ba kai ne shugaban musulmai ba fataqulu hadha amrukum ka ce wannan al'amarin ku ne ku rike ba ruwana da shi fakhtaru man shi'tum ku zaɓi shugaban da kuke so ni ba zan shugabance ku ba wannan shine zabin farko wa baina an taqtassa min nafsika da kuma ka zaɓi ko ka yi wa kanka kisasi ka kashe kanka fa in abaita in kaki fa innal qauma wannan mutane qatalu ka za su kashe ka in kai ba za ka bar shugabanci ba za a kashe ka wannan ke bayyana mana idan yau aka same ka ce ko ka bar wa'azi ko a kashe ka ce na amince a kashe ni akan wa'azi ko ka bar da da'awar sunna ko a kashe ka ce na amince a kashe ni akan da'awar sunna wannan ba abin tsoro bane duniya ba a tsoron barin ta damuwar shine a me aka bar duniya in muna da garantin aljanna daga nan masallacin ba sai mu wuce barzaku ba menene mushkila a ciki fakale yace amma an akhla alakum amrakum bukata su kwabe musu al'amarin shugabanci fama kuntu la akhla sirbalan sarbalan lihi sar Bala balanihillahu ba zan kwabe wannan riga ko wando da Allah ya tufatar da ni da shi na shugabanci ba ba zan kwabe ba dalili mu duba hashiya qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li usmana yawman manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya gaya Usman bin Affan wata rana yace ya Usman ya kai Usman innahu la'alla Allah ka sani mai yiwa ne lalle nan gaba Allah yuqammi suka kamisan zai tufatar da kai da wata riga kai Usman fa in araduka ala khalqihi ala khalqihi idan mutane suka nemi ka kwabe rigar da Allah ya sa ma na shugabancin al'umma fala takhla ahlahum kar ka kwabe wannan rigar a wata riwaya yace makomarka aljanna Sheikh Muhammad Nasir yace wannan hadisi ne hadisi hasan duba littafin sahih sunan Tirmidhi hadisi na 2923 don haka yace in bar shugabancin ba zan bari manzon Allah ce kada in bari shi wa amma ana qussa lahum min nafsi maganan nayi kuma kisasi a kaina na kashe kaina fa wallahi laqad alimtu ku gaya musu wallahi na sani anna sahibayya baina yadayya lalle sahibai na guda biyu suna gaba gare ni sun rigan barin duniya sune abubakar da umar radiyallahu anhuma barin duniya sun riga sun riga ni ba abun da ya dame ni dan na da tafi inda suke ai ba mushkila bane wa kad kana yu'akiban wa ma yaqumu baitun bil qisas sun kasance suna hukunta mutane in sun yi laifi amma na ba mutumin da ya tsaya ce sai sun kashe kansu su akai ko sun yi kisasi don haka maganan na kashe kaina ko na hukunta kaina ba zan yi wannan don ba laifin da na yi wa amma an taqtuluni amma na maganan a kashe ni dan ku kashe ni fa wallahi yace na rantse da Allah la in qataltumuni idan kun kashe ni idan kun kashe ni la tahabuna ba'adi har abada ba za a sake soyayya a duniya duk duniya musulmai su so juna ba daga nan soyayya za ta kare za a samu wani na son wane wani na son wane amma na dole ga wani na kin wane kuma babu dalili kuma duk musulmai ne wala tusalluna ba'adi jami'an kuma in kun kashe ni wallahi ba za ku sake sallah ga baki da ku a tare ba sai an samu wani ba zai bi wani sallah ba ba ruwan wani da wani saboda ni an ce ba za a bi ni sallah ba matukar wannan ya faru to kuma daga baya sai kun ci gaba a haka wani ba za a bi sallah ba wani ba mai da shugabancinsa ba wani ba liman ba ne mun yi wani tawaye in kuka kashe ni wannan shi zai auku al'umma wala tuqatiluna ba'di jami'an aduwan abadan kuma in kun kashe ni musulmai har abada ba za su yada kai su yaki abokan gaba ba har duniya ta kare shi sai dai kawai wani bangaren musulmai su yaki amma ran da za a ce kowane musulmi ya amince a yaki abokan gaba yace har abada wannan ba zai faru ba an kashe ni saboda hadisai da dama sun tabbata in an kashe Usman Allah ya bude mana kofar musifa a cikin al'umma kenan ba za a bi wani sallah ba ba ruwan mu da wane wane mun masa kaza kaza wannan ya auku al'umma kenan an daina sallah gaba daya sannan duk wanda ya wuto ce ai jihadi sai a ce ba ruwan da kai wannan ya wuto ce ka sai kai ba ruwan mu da kashi Palestine nawa suka mustawa ya kashe su ake yi ana jefa missiles a su suna jifa da duwatsu amma babu wanda ya damu da halin su fanani ni da kai talaka kawai sai dai mu damu amma wa yake damuwa da halin su Abdurrahman As-Salmi Allah ya masa rahama kale ce lamma husira Uthmanu lokacin da aka kewaye gidan Usman ashrafa alaihim fauka darishi, aka kewaye gidansa gaba ɗaya suka haura kan gidansa suka shiga har gidansa sun makala sai ya ce musu da suka shigo gidan udhakkirukum billahi ina tunatar da ku da Allah hal ta'lamuna anna hira aljabal kuna sani cewa lalle dutsen hira hinan tafaba lokacin da ya girgiza wani lokaci a tarihi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace usbut tabbata shira ya kai dutsen ira falaisa alaika babu kowa akanka kanka illa biyun sai annabi Shi kenan au Siddiƙun ko kuma siddiqi wato abbakar siddiq kenan au shahidun ko kuma shahidi wato aliyu kenan da umar da usman da talha da zubair duk suna kan dutsen kalu na'am su da suka zo kai suka ce mun san wannan ya faru a tarihi iya kafa musu hujja kusan fa cewa ni shahidi ne in kun kashe ni shahada zan yi bana tsoron barin duniya suka ce mun amince kale yace udhakkirukum billah ina tunatar da ku da Allah hal ta'lamuna anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala shin kuna sani lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce fi jaishil usra a cikin yakin wahala rundunar wahala sojojin wahala yakin da aka je na tabuka mai yin na yunfiqu nafaqatan mutaqabbala wane ne zai ciyar da dukiya ciyarwa da Allah zai karba da ikon Allah ya bada dukiyarsa hiduna, mujhiduna mu'siruna mutane suna cikin halin kakanikayi suna masu kokarin neman abincin da za su ci suna masu neman makaman da za su je yaki suna masu neman dabbobin da za su je yaki yace fa jahastu zalikal na yi sponsorin wannan yakin jaishul usra din zuwa yakin tabuka kalu na'am suka ce mun san kai kai kuma manzon Allah ce duk wanda ya wannan makomarsa aljanna sun makala sai ya ce uzakkirkum billah ina tunatar da ku da Allah hal na shin kuna sani anna ta cewa lalle rijiyar ruma lam yakun yushrab lam yakun yushrib minha lam yakun yushrab minha ahadun illa bi thamanin kun sani ba a shayar da daya yushrab fi'li mudari mabni lil majhul ba a shayar da daya da wannan rijiya illa bi thamanin sai da kudi duk wanda zai sha ruwa sai ya biya fabta'tuha na saye ta ha na sanya ta kyauta lil ga mawadaci wal faqir da talaka wa bin sabil da matafiyi qalu allahumma na'am suka ce duk mun san kai wannan aikin alkhairin wal ashiya addaha ya irga abubuwa da yawa suka ce duk mun san kai sai kuma me wannan hadisi ya inganta cikin sahih sunan tirmidhi sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai ya tabbatar da ingancin sa hadisi ne 1929 ya zo cikin littafin ibn majah hadisi ne 109 suka ce duk mun san kai amma na mafiya yawa har mutanen garin Madina an muzanta Usman gare su wasu da suke so su kawo dauki ya hana su wasu kuma sun amince da abin da ake masa walakin alqaum sammu azanahum waɗannan jama'ar da suka zo halakar da shi suka kurmantar da kunnuwansu duk abin da ya faɗa suna ji suka kurmantar da kunnensu wa sawwalat lahum anfusuhum rawukansu suka kawata musu abin da suke so wa ghalabat alaihim shiqwatuhum kafircinsu shakawarsu bijirewa allansu yayi rinjaye wa abau illa qatalahu suka ce ba komai sai kashe shi suka kwantar da Usman bin Affan radiyallahu an suka yanka shi yadda ake yanka rago jinin sa ya daga maganar Allah fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim bakara aya ta 137 yadda ake yanka ragu haka aka yanka shi amma bari a je a binne suka ce ba za a binne shi a makabartar musulmai ba sai dai a kai shi makabartan yahudawa makabartan musulmai ba su amince a binne shi ba daga ƙarshe musamman ba a kai shi makabartan musulmai ba makabartan yahudawa a kai shi aka binne kuma ba a samu an binne shi ba sai tsakiyar dare shi duk sun hana a masa sai daga ƙarshe tukunna aka samu da ikon ƙwallaye ya koma cikin albaƙi amma na asali bai shiga cikin baƙi ulgarkar ba wallahi al'adim sai a dare kai Usman makabarta duk wannan abin da yau musulunci ni da kai me muka yi wa addinin Allah wani walakanci aka mana a yanzu don an mare ni ko an dake ni me aka yi don an yanka ni akan addinin Allah me aka yi darajar Usman ba ta tafi duniya ba yanzu ga yadda aka kwantar da shi aka yanka mutumin da manzon Allah ya bada jininsa a kayansa lokacin da aka yi bai aci ridwan muna da kissar annabin Allah ya tura ya je ya sulhu da mutanen garin Makka Qurayshawa labari ya zo shi bayan kwana ku cewa Rumu an kashe Usman bin Affan radiyallahu an manzon Allah hannunsa ya cire haka da hannun dama da hagu ya ce wannan hannuna ba Usman hannuna ne in an kashe Usman ba makawa za mu yi yaki da ikon Allah za mu yaƙi sahabbai dubu da ɗari wanda kai kowa ba da jininsa akan kare Usman bin Affan radiyallahu anhu Allah ya saukar da aya laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim Allah ya ga zukatan wanda suka yi mu mubayi'a don su kare Usman a lokacin tun zamanin manzon Allah Allah ya ce ya yarda da su a duniya ya yarda da su tun a zamanin manzon Allah annabin Allah ba da jininsa akan jinin Usman bin Affan radiyallahu anhu har hadisi ya zo ɗauki littafin al-aqidatul wasiya na Sheikh Muhammad Salih al uthaymi rahimahullah sharha nasa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace duk wanda ya a dan kare jinin Usman a lokacin alƙawarin Allah ne wuta ba ta kora shi ba har abada akan jinin Usman in dai ka bada jininka a kansa a lokacin bai atu ridwan manzon Allah shi bada umarni amma na anan karshen sa a kare shi yaki aka yanka shi da ake yanka rago me zai hana Allah ya jarabe mu ɗauki littafin silsila sahiha annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace inna ashaddan nasi bala al anbiya thumma salihun thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mutanen da suka fi kowa bala'i a duniya su ne annabawan Allah sun fi kowa samun jarrabawa sai salihai sai wanda suka biyo bayan su a imani in zan da masalihi kuka da masalihi me zai hana Allah ya jarrabe ka ahasiban nasu ayyutura ku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun kawai abin da ake bukata in gaskiya na rike in gaskiya ka rike mu tabbata a kayi da ikon Allah mu kira mutane zuwa ga kan addinin Allah duk wanda ya ce zai kashe ka akan sunna ka ce bismillah in ya ga dama ya dauki zunubin ya je ya tsaya gaba ga Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba شيني shine cewa malam yana tambaya ne dangane da ainihin shiga masallaci ah, me hukuncin shiga makabarta da takalma domin yadda kan ga wasu sun zo shiga makabarta sai su cire takalmansu daga waje menene ainihin hukuncin haka ne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ƙarin bayani akan bayanai na musifun da ya auka Usman akwai littafi da ake samu sunansa balwa a Sabar Usman radiyallahu an musifu da suka auka Usman a shugabancinsa Allah ya kara mar yadda littafi ne da an haƙƙaƙa shi an kharraja hadisan ciki an tabbatar da ingancin su bisa ga aiki da musamman takhariji na Sheikh Muhammad Nasir da kuma Ahmad Shakir iya da kyau ɗaliban ilimi a neme shi maganar shiga makabara takalmi wannan magana mafi inganci a kwabe shine sunna shiga makabara da takalmi wannan ya saba wa sunna dalili saboda akwai hadisi da ya zo a cikin littafin sunan na Abu Dawud ya zo cikin sunan na Imam Turmizi rahmatullahi alai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ga wani mutum a makabara takalmi yake cewa ya sahiban na ya sahiban na alain ya sahiba sabutiyatain alki sabutiyatak ya kai ma'aboci wannan takalma kwabe ka zubar da ya daga kai ya gane manzon Allah ne sai kwabe watsar da su ya gan shi hana shiga cikin su wannan hadisi ake tabbatar da shi ɗaya kenan na biyu akwai littafi sukutun da guda da ke bayanin haramcin shiga makabata takalmi wanda Sheikh Muhammad Ali ibn Sinan al-Mudarris bi Masjidin Nabi ya rubuta littafi ne sukutun da guda dukkaninsa iya bayani akan haramcin shiga makabata takalmi Ibn Hajar rahmatullahi alaihi cikin littafin Fathul Bari cikin babin jana'iza yana bayani cewa wasu na cewa annabin Allah ce in an binne mamaci aka juya iya jin karan takalma suka dauki wannan dalili ne na shiga makabara takalme ce wannan kuskure ne ba hujja bane ko kada yace na farko dan yana ji kana iya fita bayan makabarta kana tafiya a ji motsinka kana iya tafiya bayan masallaci na masallaci ji motsin kana tafiya kula da wannan yace wannan hadisi ba hujja bane dauki littafin Fathul Bari na Ibn Hajar don haka wannan magana magana mafi inganci shine in an zo makabarta a takalmi in an fito a saka Allah ya taimake mu wannan yana wannan wannan cewa yake ainihin asalin wannan mai ingancin littafin nan mai suna kamusur rijal da kuma kisan da aka littafin kamusur rijal akwai abubuwa da suka inganta amma na akwai abubuwa da yawa da basu inganta ba ciki haka malamai ke faɗa ba ni na faɗa ba akwai kisas da dama da suka zama tarihi wanda basu inganta ba ciki a kuma cikin irin na ake ɗauko tarihin da bai inganta ba rika jingina ma zuwa ga sahabbai har kana comparing aikin su ai wani bai dace yi kaza ba don haka littafin tarihi mu rika kokarin neman littafin da ya inganta shi yafi dacewa wallahu alam sai wannan kuma cewa yake ainihin ya me ingancin maganar da malamai suke cewa ya kamata a ɓoye wasu abubuwan da suka gudana a tsakanin sahabbai saboda ainihin bayan iya eh, wato ɓoye abin da ya auku a tsakanin sahabbai bayan manzo Allah mai tsira da mace Allah sabbata a gare shi da kuma cewa to ɓoye abin da ya gudana tsakanin sahabbai ana faɗa ne dalili da dogaro da ayar ƙur'ani ayoyin ƙur'ani na farko dalili shine Allah ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun waɗancan wasu al'umma ne da suka wuce tun daga annaba su Ibrahim su Yaqub har zuwa sahabbai duk sun wuce abin da suka aikata shine nasu kuma abin da kuka yi shine naku Allah ba zai tambaye ku akan aikin su ba kula da wannan abin da ba za a tambaye ka kansa ba damuwarka ba ne sai dai ka yi kokarin koyan darasi mai amfani a cikin aiki da shi na biyu abin da yasa ba a son ambato a ciki dalili shine akwai karerayi da dama da suka shiga in karatun ka bai nisa ba sai ka ɗauko karerayi da aka yi dan bada tsakanin sahabbai har a rika ambato ana cewa wani ya yi kuskure tare da cewa wannan bai inganta ba don a kare ka daga wannan sharri sai aka ce ka shiru na uku dalili shine jama'a ne da Allah ya gafarta musu in ma cikin mutane goma da ya gafarta musu ko cikin wanda suka yakin badar ko kuma jama'a da suka yi bai'ati ridwan ko kuma sun samu wata daraja da ake tsammanin rahamar Allah a kayin su wanda ni da kai bamu samu ba kula da wannan ganin ainihin daraja da suka samu sai ake cewa kai shiru a kayi na hudu ayyukansu na kware akwai garantin in sun yi kuskure Allah kankare musu innal hasanat yudhibuna sayyi'at don haka waɗannan dalilai su ake ɗauka na ba ka da buƙatar magana akai in akwai wani kuskure ahlus suna sun amince su na kuskure amma na ba sa kuskure na son rai irin naka ko irin nawa mu ne masu yin abu da son rai amma su da ikon Allah ba su yi mu ma Allah ya samu kauce wannan ɗin. wannan cewa yake ainihin so da yawa idan aka yi bayani wa mata ya dangane da ainihin ladan sallan jam'i da kuma falalan da ke cikin sukan ce su banda su a cikin wannan ladar kenan to yaya za ya warware musu wannan matsalar na farko ladan hawa kan jam'i wajibcinsa akan maza yake mata zuwa masallaci ya halatta amma na ba wajibi bane saboda hadisin la tamna'u iman Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna hadisi na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi hadisi hasan babu laifi su je masallaci zama a gida yafi alkhairi zaman su a gida in sun yi sallah suka kiyaye dokokin miji wanda bai saba wa Allah ba suka kiyaye amanar da miji ya bari a gida suka yi tarbiyyan gida yadda ya dace suka yi duk abin da addini ya karantar miji ya je ya sallan jam'i ya je ya jihadi ya tafi kasuwa ya nemo abinci da ikon Allah a zaman da suke a gida suna samun ladan da yake samu a wajen jihadin gabaki daya kowa Allah ya raba masa aikin sa ne sai yasa Allah ya ce inna sa'ayakum la shatta aikin kowa daban-daban ne aiki na jiki na maza da mata daban ne haka kuma aikin ibada Allah ya bambance tare da cewa suna iya zuwa masallaci su yi sallan in an aminta da fitina babu laifi su je su yi ɗaya kenan na biyu sannan kuma abin da ake kara a kai shine cewa in a gida ne ya halatta mace ta yi wa mata yan uwanta limanci dauki littafin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqhi sunna mace na yi limanci Aisha ta yi limanci radiyallahu anha ummu waraka ta yi limanci ummu aiman ta yi limanci duka Allah yadda da su sun yi limanci kula da wannan su yi wa junansu limanci babu damuwa wallahu ta'ala alam لقد كتب أحد الإخوة السؤال بلغة العربية لكن ما فهمت خطه فإذا كان الأخ عن قريب يأتي لكي يبين ما سأل عنه والله أنا ما فهمت وحتى هذا الأخ ما فهم ما, ما كتب فإذا كان الأخ عن قريب سيأتي ويسأل لست أدري والله ما فهمت خطه akwai littafin nan na rijal wa nisa haula rasul ina bada shawaran a rika wanda ba suke zuwa karatu ba littafi bai da amfani a rika kokarin neman sa mu yi hakuri mu nemi littafi duk abin da muke karanta an ba littafi hannu yakan zama damuwa so kula da wannan a yi kokarin neman littafi din yawwa ɗaya kenan na biyu akwai littafi da kwanakin baya kai ta kawowa nan na turanci wanda yake bukata an mai da su kawai can shagon bookshop na cikin masallaci nan maktabatu sunna da ke wajen kofa can wanda yake bukata anytime yana iya samu eh, to ban gane me yake ma nufi ba lokacin da yake tambaya sai ce kawai ya faɗa in an riga an faɗa ya wuce ko to tunda an faɗa an huta na riga na faɗa ranar juma'a ne bayan sallan asuba yawwa karatu ne na mai rabo ba kowa zai iya daure ya yi je ba <laughs> yawa lokacin da kake magana ba ma gane tambaya din kake ba insha Allah ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa rahmatullahi wa barakatuh hadha huwa ma indi billahi tawfiq wallahu a'lam